farashin kayan abinci a wannan lokacin ya karu ne ko kuma ya sauka? A farashin kayan abinci muni ma yake da shi duk wanda yake sayan abinci a Najeriya ya san cewa babu daɗi. Abin da ya kamata ki tambaya shine da ki kira ma gwamnati ta sa hannu a cikin wannan al'amura da yake faruwa. Kowa yana farashi ne yadda ya ga dama da kuma yadda yake so. A hayalin yanzu dai ana cikin wani mawuyacin hali wanda sai dai wanda Allah ya kubutar da su daga cikin wannan lokaci. A da gaskiya rayuwa da sauki amma yanzu gaskiya rayuwa ta zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka mu da sake kasance a cikin sabon shirin namu na filin faɗa ra'ayinka tambayar ta ma yau ita ce farashin kayan abinci a lokacin da yanzu muke ciki ya sauka ne ko kuma ya hau ku biyo mu cikin shirin dan jinyar da al'umma suka bada su Eh gaskiya farashin kayayyaki a yanzu ba a cewa komai domin jama'a suna cikin wani hali na rudani game da yanayin rayuwa na abinci saboda abin da kake sayan sa da ko dan watanni ma da wuce ba ma shekaru ba a dan watanni uku da ya wuce ma zuwa hudu za ka iya sayan abin da ya kai kamar shinkafa din nan yar najeriya za ka iya sayan buhunta dubu sha hudu dubu sha uku da ɗari biyar to amma yanzu shinkafa wanda yar najeriya ce ma wanda ta kai dubu ashirin da wani abu to kuma nama yar waje kuma kinga ta kai dubu ashirin da bakwai dubu ashirin da shida wanda gaskiya a halin yanzu dai ana cikin wani mawuyacin hali wanda sai dai wanda Allah ya kubutar da su daga cikin wani lokaci to ke bakin san dai ba yi ba kiyar tunda akan idon ki komai na faruwa ko to amma kuma kina tambaya akan cewa sauka kullum kuma kina saya ko kuma kina jin wani yana saya kuma kina tambayan ya sauka ne ai kin ma ba abin da ya kamata ki tambaya ba kenan abin da ya kamata ki tambaya shine da ki kira mu gwamnati ta sa hannu a cikin wannan al'amura da yake faruwa a ƙasan nan na rashin control din farashin kayayyaki kowa yana farashi ne yadda ya ga dama da kuma yadda yake so gaskiyan wannan abu ya kamata gwamnati ta shiga cikin wannan al'amari akwai matsala da yake faruwa kowa yana farashi ne yadda yake so a farashin kayan abinci muni ma yake da shi kwarai da gaske saboda duk wanda yake sayan abinci a najeriya ya san cewa babu daɗi kuma farashin ya ninninka ya ninninka kuma samun kuɗin da ake yi ko kwatan kwatan na da bai kai ba yanzu duk abin da ake samu ma abinci yake karewa kuma kullum farashin kayan abincin ma ƙara hauhawa yake yau insha Allah in ka je sayan abu a naira ashirin ko talatin to goban Allah da zaka ji shi a arba'in ko hamsin saboda haka farashi dai bai sako ba kuma ba mu ga alaman ma zai sako ba sai tashi da yake yi shi dai talaka kullun yana cikin wani hali yanzu idan mutum ya samu abin da zai ci ma ya gode wa Allah shine abin da muke ta fama da shi to alhamdulillah farashin abinci na hawa to abin da mu ce sai dai Allah ta Allah ya kawo mana sauki domin ban yi tsammani ga kuma watan ramalana ya kusa in ka sayi masara yanzu masara kusan 250 to abin da mu ce Allah kama sauki ga shinkafa kusan 550 ko 600 sai dai mu ce Allah ka sauki amin amin baba gaskiya a daidai wannan lokaci gaskiya farashin kayan abinci zamu iya cewa ya hau ne saboda a da gaskiya rayuwa da sauki amma yanzu gaskiya rayuwa ta zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan an kana tunanin cewa mudin shinkafa dan 200 250 ya saya maka yanzu kuma ba haka bane sai ka cire naira 600 ko 550 kafin ka saya gaskiya bayan abincin shi bayan banda shinkafa ma gaskiya hatta kayan da ya shafi kyale-kyale irin su gilas ya turare fafum haka da shauransu duka sun yi tsada gaskiya gaskiya tsadar rayuwa yanzu kan gaskiya ba kamar dan shekarun da ba gaskiya so gaskiya muna roƙon Allah da ya cire mu daga wannan yanayi da muke ciki domin gaskiya akwai kalubale sosai sosai ga ma eto eh shawarar da zan bayar masu da kan abinci shine a taimaka saboda talakawa idan an sayi kaya da dan ala a taimaka a sai da sauki shine kawai irin shawarar da zan bayar sai kuma su gwamnati ya kamata su masu rage tax wa 'yan kasuwa da suke sakawa saboda tax ɗin da suke saka musu shi yake jawo tsadan abinci to gaskiyan bayani ya kamata a ce an rage tax kuma ya zamanto cewa su ma 'yan kasuwan sun tallafa sun sai da kaya gwargwadon riban da ya sa da suka samu gwargwadon yadda ya kamata su sai da kaya kamata su dinga isani musamman wannan wata na azumi da ya fuskanto mu ya kamata a ce an samu sauƙin farashi gaskiya saboda a samu kowa azumi cikin farin ciki da walwala lallai farashin kayan abinci ya hau yanzu a halin da muke ciki domin kin ga a baya shinkafa muna sayan ta mudu ɗaya ba ta wuce ɗari uku da hamsin zuwa ɗari uku, yanzu mudu shinkafa in kina son ki samu mai ɗan fasali za ki saye ta ɗari shida ne mai dama dama ɗari biyar da hamsin. wake muna sayan sa baya wuce ɗari uku zuwa ɗari uku da hamsin yanzu za ki saye wake naira ɗari biyar da hamsin mai kyanta shida. iya abin da za mu iya kawo muku cikin shirin namu na yau kenan a madadin wanda ya shirya mana shirin sana hamza funtuwa wanda ya dauki wata ya tace usman da da iske ni da na gabatar kadir shi suleiman nake muku fatan alkhairi sai wani lokaci.